Hausa muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda ya daidai da karfe hudu da rabi na yammaci a nan gundumar Columbia. A wannan rana ta Juma'a biyar ga watan Yuni shekara ta dubu biyu da ashirin. Yusuf Aliyu Harande ya jagoranta shirin. tare da Baba Yakubu Makeri A cikin shirin muna ɗauke da rahoto a kan taɓarɓarewar tsaro a Najeriya, wanda wasu 'yan Najeriya ke ta'allaka matsalar da rashin hoɓɓasan mahukunta. Idan muka leƙa jihar Oyo kuwa, za ku ji irin matakin da gwamnatin ta ɗauka don rage raɗaɗin annobar coronavirus ga nakasassu. Sai kuma mu kawo muku labaran wasanni a takaice. Amma duk kamun mu kai ga haka sai mun ji halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Kamaru ta ce ɗaruruwan mutane da ke kwance a asibiti sun arce daga cibiyoyin kiwon lafiya bayan samun karuwar COVID-19 da ke haddasa coronavirus. Kamaru na da mutum 7,400 da aka tabbatar suna ɗauke da cutar, kana wasu sama da hamsin sun mutu da cutar, a cewar alƙaluman jami'ar John Hopkins. marasa lafiyar sun ce suna jin tsoron kamuwa da coronavirus ne a asibitin amma jami'an kiwon lafiya sun yi kashedi cewa rashin jinyar wasu cututtuka da ke jikinsu ka iya jefa su cikin haɗari mai girma na kamuwa da cutar. ministan kiwon lafiyan kasar manauda malashi ya ce galibin marasa lafiya da suka arce daga asibitin sun shiga garuruwan yammaci na babanda da bafusam da babban birnin kasar yawunde da kuma cibiyar tattalin arzikin kasar duwala inda ake samun karuwan adadin mutane da ke dauke da cutar a kullum yaumi manauda ya ce tuni marasa lafiya 600 ne suka arce daga asibitoci yayin da wasu dubbai suke kin zuwa asibiti domin kaucewa kamuwa da cutar wilfred awimo wani ma'aikacin banki ne mai shekaru 31 da haihuwa ya ce ya yanke shawarar shan maganin malaria da yake fama da ita ne saboda yanzu bai yarda da asibitocin kabaru ba gwamnati ta ce mutanen da aka tabbatar da sun kamu da cutar na ci gaba da karuwa saboda mutane da dama ko ba su yarda da akwai cutar ba ko kuma suna kin zuwa asibitin domin a musu jinya ne har sai cutar ta galabaitar da su fafutukan neman adalci ga george floyd bakar fatan amurka da 'yan sanda suka kashe shi a minneapolis ta ci gaba a fadin amurka da yammacin jiya alhamis inda aka samu 'yan tarzoma a cikin zanga-zangar ba kamar kwanakin baya ba an gudanar da galibin zanga-zangar ne cikin lumana da yammacin jiya alhamis ciki har da birnin new york inda masu zanga-zangar kisan floyd suka zarce dokar hana fita ta karfe 8 da yamma an yi bukin tunawa da george floyd da safiyar jiya alhamis a matsayinsa na jajirtaccen uba kuma mai kula da iyali a cikin taruka da dama da aka yi inda ɗan rajin kare hakkin bal'adaman na reverend al shaftin ya ja hankalin amurkawa game da kisan da farin fata ɗan sandan nan ya yi wa floyd lokacin da ya ɗora ƙorinsa akan wuyan floyd yana cewa baya iya huci Reverend Ashantin ya ce abin da ya faru akan kan Floyd ya saba faruwa a cikin kasar a fannonin ilimi da kiwon lafiya da fannoni da dama na rayuwar Amurkawa. Lokaci ya yi da ya kamata mu tashi tsaye da sunan George mu ce a ɗauke ƙwauri a kan mu. ana tuhuman dan sandan nan da ya danne wuyan floyd da kwaurinsa da laifin kisa a matsayi na biyu kana sauran 'yan sanda uku da suke tare da shi kuma za su fuskanci tuhumar haɗin baki da kuma kisa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da alaman manyan tallafi da ake baiwa kamfanonin jiragen sama domin farfado da su bai isa ba manyan kamfanonin suna shirin rage yawan ma'aikata a wannan lokaci da suke fama su jure wa matsalar rashin tafiyar jiragen saman lamarin da ya hana masana'antar jiragen saman ci gaba fiye da lokacin da coronavirus ba ta bayyana ba kana ya jefa tattalin arzikin duniya cikin rudani kamfanin jiragen saman american airlines da kuma united airlines sun rage yawan ma'aikatansu ta kashi talatin cikin ɗari. shi ma delta zai sa wasu ma'aikata su yi ritaya da wuri da kuma sayan hannaye jari a wani mataki na rage yawan ma'aikata a 'yan watanni da suka wuce ba mu yi mafarkin cewa delta zai koma karami ba amma yanzu shi ne hali da muka tsinci kanmu a ciki in ji shugaban kamfanin delta aid bastian a wani jawabi da ya aike wa ma'aikatarsa wannan matakan ba abin mamaki ba ne in ji wani masanin sha'anin sufuri cliff Wiston na cibiyar nazarin brookings ma'aikatar 'yan sandan australia za ta kafa shingaye a yau juma'a domin hana masu ziyara da za su je shahararrun filayen wasan dusan kankara a kasar australia saboda tsoron covid-19 mazauna unguwannin da ke kusa da gandun taro na kasa na kuzi osco mai tazaran kimanin kilomita 500 daga birnin sydney ta kudu sun faɗa cewar ba za su iya cunkoson jama'a masu yawon bude ido ba saboda batun coronavirus galibi idan aka samu ƙarshen mako mai tsawo a lokacin shigowar kakar hunturu ana samun dubban masu zuwa hutu suna kai ziyara a gandun taron ƙasar nakoz osco mai yawan tsaunuka ana ci gaba da rufe wuraren wasanni guda uku da suka hada da Parisha da Charlotte Pass da kuma Tradebo a cikin wannan dokar hana zirga-zirga sakamakon barkewa annobar COVID-19. Hukumomin da ke kula da gandun za su sha fama idan aka samu barkewar coronavirus da kuma hana masu ziyara isa wurin. an jinkirta lokacin fara wasan dusan kankara a hukumance a jihar new south wales har zuwa ranar 22 ga watan yuni australia tana da mutum 7,240 da aka tabbatar suna dauke da covid-19 galibi waɗanda suka kamu sun warke amma kuma akwai wasu 120 da suka mutu sanadiyar cutar a ƙarshe masu zanga-zanga a mexico sun yi aron gama da 'yan sanda da yammacin jiya alhamis akan mutuwar wani mutum mai shekaru 30 a duniya sa'o'i kalilan bayan 'yan sanda sun kama shi bisa laifin shiga cikin jama'a ba tare da abin rufe huska ba hoton bidiyon ya nuna masu zanga-zanga a birnin guadalajara suna kutsawa a cikin kofar fadar gwamnati yayin da wasu ke cinnawa motocin 'yan sanda wuta 'yan sanda sun yi amfani da barkonon tsohuwa da kulake domin tare masu zanga-zangar bidiyon da ya fito a ranar laraba 4 ga watan mayu an ga 'yan sandan sun kama giovanni lopez kana suna takura shi ya shiga motar 'yan sandan yayin da masu wucewa ke ba su hakuri su sake shi zanga-zangar kinginin ayyukan 'yan sanda a mexico ta biyo bayan wata zanga-zangar mako guda ne da ake gudanarwa a fadin amurka akan kisan da 'yan sanda suka yi wa george floyd a birnin minneapolis a jihar minnesota. kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na rahotanni. Majalisar Wakilan Najeriya ta kwashe kimanin sawai hudu tana muhawara akan karuwar rashin tsaro da al'amuran 'yan bindiga a yankin arewacin Najeriya. Wanda a ƙarshen zaman suka yanke shawarar sake gurfanar da shugabannin hukumomin tsaro Don karin bayani ga rahoton Madina Dauda. Shugabannin tsaron sun hada da mai ba shugaban kasa shawara a harkar tsaro manjo janar baba ga mangono mai ritaya da shugaban ma'aikatan tsaro janar gabriel oloni shakin sauran su ne sufeto janar na 'yan sanda muhammadu adamu da kuma shugaban hukumar tsaro ta farin kaya yusuf bichi su ne waɗanda majalisar wakilan ta ce su zo su yi bayanin abin da ke faruwa a ƙasa wani abu da ɗan majalisar wakilai guda jika zaure ya ce lallai shine mafita idan ana son a gane matsalar tsaro da ke addabar ƙasar. rashin tsaro ya rusa duk cigaban da muka samu mafita shine ko dai shugaban ƙasa ya tashi tsaye idan security nan ba za su iya ba ya sauke su ya kira su ya musu gargaɗi na ƙarshe a matsayinsa na tsohon soja ko in ce na soja don bai yi ritaya ba ta karfi da yaji aka yi mai a matsayinsa na soja ya kamata ya nuna musu stratejin da za su bi a ɗauko tankokin yaƙi yadda ake yaƙi a sambisa a tafi cikin dajikan birnin gwari zamfara katsina da duk inda wa'annan mutanen suke a zagaye dajin a yi ta ta ƙare rana ɗaya wannan shi kaɗai ne abin da za a yi maganin su in dai ba akwai wata abu da suke badawa ba su ɓarayin to sai dai in ana haɗin gwiwa da su ne eh, suna ba jami'an tsaro wani abu da ba za su iya zuwa su cin musu rana ɗaya su ƙara da su ba in ku ba haka ba to lalle lalle ina kira da shugaban kasa ya kirawo yan mutanen ya musu gargaɗi ya ba su sati uku ko wata ɗaya baya so ya ƙara jin bandik sun shigo wani gari a najeriya sun kashe wani a bi su dajikan da suke a zakulo su a kashe su in ba haka bai soke wa'in mutanen ko kuma gwamnatin mu ta ji kunya. A lokacin da yake nashi nazarin mai fashin baki a harkar tsaro kuma kwararre a fannin zamantakewan ɗan adam Comrade Isa Tijjani ya ce ƙasa tana neman bayanai ba ma daga shugabannin hukumomin tsaro kaɗai ba har da shi kansa shugaban ƙasa. Ya kamata shugaban ƙasa da gwamnonin nan farko su fito su yi mutane bayanin adadin kuɗaɗe da suke warewa da sunan tsaro kuma me ake yi da shi domin ba komai ne za a ce da mu wai ai harkar tsaro ba a bincikan kuɗin yadda aka aka kashe su akwai abubuwa na sirri wanda ba a bincika amma akwai abubuwa na fili na zahiri wanda ta kamata mutane su san menene ake ciki wannan harkar tsaro ya ishi mutane kana gidanka hankalinka a tashe kana kan hanya hankalinka a tashe. Shi kuwa tsohon ministan matasa da wasanni barista Solomon Dalo ya ce yawan kiraye-kirayen shugabannin hukumomin tsaro da ake yi a majalisa ba nan mai maganin yake ba yana ganin ana dukan jaki ne ana barin taiki. Ban taba na yarda cewa mutum yana gwamna ya ce ba zai iya ba da tsaro ga jiyarsa ba. Gwamna shine kadai mai iko sa hannu a takada a jiya kashe mutum. Shugaban kasa bai da wannan iko. Gwamna shine mai iko shine babban mai lura da yanayin tsaro na jihansa kudaden tsaro da ake warewa kowane wata idan dai har an zuba ta a yanayin tsaro yaya za a kashe mutane don haka wannan taɓarɓarewan yanayin tsaro ta samu tushi ne a rashin iya gudanar da ayyuka ko ba da hankali ga harkar tsaro a jihohi domin suna da cin gashin kansu abin jira a gani shine irin tasirin da wannan ganawa za ta yi wajen shawo kan taɓarɓarewar harkar tsaron da ya addabi ƙasa madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya idan muka leka jihar oyo kuwa inda gwamnatin jihar a yau ta agazawa na kasassu da kayan more rayuwa na yau da kullum a wani yunkuri nata na rage raɗaɗin annobar coronavirus. Hassan Umar Tambuwal na ɗauke da ƙarin bayani. Ƙoƙarin rage raɗaɗin cutar corona virus, gwamnan jihar Oyo, injiniya Shayi Makinde ya baiwa kasasu taimakon kayayyakin amfanin yau da kullum kyauta. Gwamnan na jihar Oyo ya gargaɗi waɗanda ba nakasassu ba ne da su daina sajewa da masu nakasa don su sami kayan agajin. Ya ce idan aka kama mutum zai yaba wa aya zaki. Gwamna Shayi Makinde ya ce lokacin da muka ce a kawo sunayen sunayen masu fama da na ƙasa don a sanya sunayensu a cikin waɗanda za su ci gajiya kan agajin da gwamnatin jihar Oyo za ta rarraba daga ƙauyuka. Wasu mutane sun yi tsammanin cewa ba za mu yi binciken sunayen waɗanda aka kawo ba. Sai suka kawo sunayen kowa da kowa ba na su ba kaɗai. Da mun ka gano hakan sai mun ka cire sunayen waɗanda ba na su ba ne a cikin jerin sunayen waɗanda za su amfana da tallafin na gwamnatin jihar Oyo. Gwamna Makinde ya lashe takobin hukunta duk wanda ba na kasashe ba ne kana ya shiga burtu cikin na kasassu don samun tallafin na gwamnatin jihar oyo kana aka kama shi daya daga cikin na kasassun da suka sami tallafin mr dele adekambi a madadin sauran na kasassun ya gode wa gwamnan jihar oyo a game da kayan agajin da ya ba su kyauta and uh, appreciate you especially uh, Kayayyakin da aka ba na kasar sun yi sun hada da shinkafa saman bita madara suga yadudduka da dai sauransu hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya gwamnatin tarayyar najeriya ta ce za ta zuba jarin kuɗi kimanin dala amurka biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu da zai samar da ayyukan yi a ƙasar ga mutane sama da miliyan biyar a wani shiri nata mai take green imperative da zai mai da hankali a harkokin da suka shafi noma a kasar inda ta ce tattalin arzikin kasar zai samu kimanin dala biliyan goma a cikin shekara goma masu zuwa daga abuja ga shamsiya hamza ibrahim dauke da karin bayani Gwamnatin Najeriya ta ce shirin zai samar da traktan aiki shida na harhaɗa ayyukan noma a shiyoyin da ke faɗin ƙasar da cibiyoyin sarrafa albarkatun noma guda 142 a cewar ministan al'adu da yawon shakatawa Alhaji Lahi Muhammad da ministan noma da raya karkara Sabo na Nono a wani taron da aka yi a babban birnin tarayyar ƙasar Abuja a yau Juma'a. Za a ɗau shekaru biyar zuwa goma wajen aiwatar da wannan aiki tare da tallafin kuɗaɗen ƙasashen waje lamarin da shugaban ƙungiyar manoman Najeriya Muhammad Maga magaji ya ce abin a yaba ne in har za a aiwatar da shi yadda ya kamata. Bisa ga yadda za a kai kowane central district a Najeriya nan da kuma kowace karamar hukuma to wannan zai sama wa matasa al'umma daban-daban aiki ba kaɗan ba. Saboda haka tabbas mun san cewa lalle wannan za a samu aiki yi kuma fatan mu eh, wayannan tuktoci su zo a cikin lokaci ba tare da bata lokaci ba domin a ci gaba da taimakon manoma da al'umma gaba ɗaya musamman ganin halin da ƙasa take ciki a yanzu. a wannan shekarar da ake ciki na wannan problem na covid-19 din muddin ba a zai an taimaki manoma da makiyaya musamman manoma a wannan lokacin da ya kamata ba to za a zo a samu matsalar abinci domin mutane da yawa yanzu sun suna gudun noman saboda rashin farashi mai kyau da ganin yadda abubuwan suke tafiya yanzu Idan ba a manta ba a watan Janairun shekarar da ta gabata 2019 ne, mataimakin shugaban kasar Najeriya, Farfesa Yemi Osinbanjo ya kaddamar da shirin mai taken Green Imperative ya kai kudi dala biliyan 1.2 inda ya samu haɗin gwiwar bankunan kasashen Brazil da Jamus, hada da bankin ci gaba na musulunci wato Islamic Development Bank da dai sauransu waɗanda za su ba da tallafi. Wani hanzari ba gudu ba, shin wannan shiri zai ɗaure ganin yanzu saura shekaru uku wa'adin wannan gwamnatin mai ci ya ƙare kuma an ɗauko wannan shirin da zai kai shekaru goma ana tambayar da na yi wa masani kuma mai sharhi kan tattalin arzikin ƙasa Dr. Isa Abdullahi. Na farko wannan gwamnati idan da an ce abun yana so ya kai shi a kai shi a shekaru goma ne a yi amfani da kimanin eh, dalar Amurka biliyan ɗaya wato kimanin zai kai kamar naira biliyan ɗari biyar ɗari shida haka. To kaga dai a gwargwadon in ɗorewarsa ne ko rashin ɗorewarsa za mu ce eh, in Allah ya da ɗorewarsa shekarun da gwamnatin take kai shekaru uku akalla za a iya ɗorewa da shi a waɗansu shirye-shiryen ma haka na noma da gona an yi su shekaru da yawa na gwamnatoci za ka gansu da manufofi masu kyau idan an zo aiwatarwa kuma in gwamnatin da take kai ta shuɗe sai ka gaba a ci gaba da su ba amma muna fata tun da wannan abu zai amfani ƙasa gwamnatin da take kai in ta yi wanda ta zo za ta biyo bayan ta ma ta ɗaura domin ya zamanto ya amfani wa talaka tun a shekarar 2015 gwamnatin shugaba buhari take aiki tukuru don farfaɗo da wasu ma'aikatu da kuma canja akalar tattalin arzikinta daga dogaro daga man fetur batun da abubakar alhassan usman masanin tattalin arzikin ƙasa ya ce wannan shiri zai taimaka wa matasa wajen gasa da takwarorinsu na ƙasashen waje kuma zai taimaka wajen haɓaka arzikin ƙasar musamman yanzu da aka rufe iyakokin ƙasar da ake shigowa da wasu kayayyakin abinci. matasa tunaninsu zai dinga haɓaka cewa ta wanne hanya za mu bi mu haɓaka noma za su fara wato gasa da wato 'yan uwansu takwarorinsu na ƙasashen duniya yaya suke yi suna wato haɓaka nomansu na biyu kuma yaya za a yi a maida wato an ce technology wato wannan eh, yin noma ta hanyar sadarwa na zamani wadda kasashen duniya wasu duk sun tafi akan irin wannan to masashen mu tunanin su zai faɗaɗa shamsiya hamza ibrahim murya'n amurka daga abuja najeriya sai rahotonmu na musamman daga jamhuriyar Kamaru wanda Muhammad Awal ya haɗa mana. A farkon makon nan ne gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta buƙaci ɗalibai da su koma karatunsu wanda aka tsayar da karatun na ɗaliban tun cikin watan Maris kasancewar cutar coronavirus a ƙasar Kamaru. Wanda ya sa ne tattaki har na je ɗaya daga cikin makarantu An anda na tattauna da shugaban makarantar ecole principal ta yi ƙarin haske kan komawan ɗaliban makaranta mun dawo domin mu amsa kira da gwamnatin ta mana kuma mun cika ka'idodin da aka gindaya mana ne ma ga tantan da karamar hukuma ta rarraba mana domin wanke hannu kowa kafin ya shiga makarantar dole ne sai ya wanke hannunsa da sabisa nake cikin aiki da da kaina shin ɗaliban nawa ne a kowane aji eh ɗalibai guda ashirin da biyar ne yanzu haka muka sanya su a abubuwa. kuma a kowane benci mutum tsaye ne muke sanyawa kowane irin ira kika yi wa iyayen yara mun sanar da iyayen yara cewar da su yi kokari na ganin sun bi ka'idodin da aka sanya na tambayi malam ahmadu ɗaya ne daga cikin masu bayar da shawara ta bangaren ilimi na ƙasar kamar farko watan june yau 'yan makaranta sun koma su kulu kamar da gwamnatin kamaru ta tsara amma dai wato ba duka 'yan makaranta ba ne suka koma kulu wato ya kasance 'yan wanda suke ɗakin jarrabawa kamar wanda suke da jarraba da za su yi wannan shekara su ne suka koma su Kulu to kuma gwamnati sun ɗauki duk wani matakan tsaro gwamnati sun ɗauki duk wani matakan matakai saboda a koma a wannan sukulu a cikin lamun lafiya kuma kada wannan cutan coronavirus ya yaɗu kuma ya kama wayannan yara an ɗauki duk wani matakai duk wani makarantun kaje yau zaka duba zaka ga akwai wannan shi gindin ruwa ba ma ɗan ƙananan langa aka sa musu ba gindayen languna aka saka na ruwan kashe wannan cuta saboda a wanke hannaye kuma kowane ɗalibi na da takunkumi abin takunkumi da man na wanke hannu kuma a cikin class wato cikin kenan ɗakin sukulu an ce mutum 25 ne kujera kowa kujera mutum ɗaya to kaga kenan an ɗauki duk wani matakai kuma yadda aka tsara ko yara sun fito makaranta babu wani mu'amala kowa ya kama hanya ya koma gida to kaga yadda aka idan gwamnati suka tsara abin in insha Allah muna da son cewa komai zai kyau eh, su malaman makaranta kuma su ma za ba su kayan kare jiki da kare duk abubuwan da zai sa cuta ya kama mutum to kaga koma makaranta na da amfani saboda saboda yara su samu su yi jarrabawa in ba koma makaranta ba wato kenan shekara guda wuce haka yara ba su jarraba ba ba yi su examen ba kaga bai ba shi sa gwamnati suka ɗauki wannan matakai kuma sun ɗauki duk wani abin da zai kawo cikas a wannan abin sun yi magani an raba kamar da nan faɗa wannan takunkumi ma yaran makaranta an ɗauki matakai mamman awal to dai muna zaton cewa gwamnati ta yi tunani mai kyau da ta wato mayar da yara masu jarrabawa makaranta domin ba duka makaranta aka koma ba kuma sanin kowa ne e lallai ita cutan covid ta karu mutanen da wato suka kamu abin ya haura amma dai muna zaton cewa dai duk abin da za a yi gwamnati dai na kokari sannan kuma gwamnati na bukatan tallafin wato duka al'umma da limamai da sarakai da jama'o'in gabaki daya saboda mu yaki wannan alhaji mutare baminda ɗaya ne daga cikin yan bangaren yan aware na ƙasar na tambaye shi ko ya suka ji da komawa ɗaliban makaranta a baminda ga yanayin koma makaranta ko litinin da aka saka cewa za koma makaranta a nan birnin baminda ba makarantar da ya koma sanda da talata yi sannan yan makaranta suka so tafiya makarantu kuma ga matsalan cewa ga wannan cuta na covid-19 ga kuma matsalan yan aware ya kawo cewa matsalolin su lalle sun yi mana ainihin yawa mu mutanen wannan jihohi gaskiya muna bukatan taimako sosai domin muna cikin takure takure kasuwa baya yawo da kyau aiki bai yawo da kyau babu dai abin da yake tsaye wallahi har mu kan mu tunani muke gashi dai mu 'yan siyasa ne a cikin kasan tunani muke mu ware mu gudu mu tafi ma ko wani gefe daban saboda mu je mu zauna ko za mu dan sha iska kaɗan. To ta bangaren gudanar da harkokin kasuwanci an da 'yan aware masu ɗauke da bindiga suka sanya muku cewar kar gudanar da kasuwancin ku to yanzu a wani hali ku. birnin da ba za mu ce dai shi 'yan awarin nan yaƙi da 'yan awarin nan ya ƙare ba yanzu abin da yake ciki sun canja salo ne yanzu sabon salo suka zo da shi sabon salo yawanci ba su cika fitowa su yi yaƙi aka nan da soja ba sai dai an soja sun kai musu hari yawanci abin da suke yi shine sai su fake su faki mutane su kama su su kidnapping mutane abin da suke kenan suna bin 'yan kasuwa magidanta masu ma'aikata da sauransu idan dai an san ka ko kudin siyasa yawanci abin da suke kenan su bi ka har gida ko kuma su fake ka kan kana fita ka tafi ko kasuwa ko wani waje su cafke ka su dauke ka su tafi da kai dace su je su tambayi kuɗi suna tambayan kuɗi a ba su ko miliyon biyu ko miliyon ɗaya da sauransu haka suke yi a yawanci abin da yan aware suke kenan na biyu kuma yadda muka san tafiya cewa babu aiki ranar litinin hakan nan yake har yanzu a birnin baminda da sauran birane masu harshen english ranar litinin ba makarantu babu aiki ba komai kowa zai rufe yana zaune ne kawai a gida hakan nan so wannan har yanzu dai daidai na ba eh akwai wa'yansu wanda suke kokari su ga cewa an fito aiki amma mutane tsoro yana hana su fitowa ko kuma da yadda da abin da yan awarin suka saka domin wanda ya yadda da abin ba zai fita ba wanda ma tsoro ne zai hana shi don kowa na da abin da yake hana shi fita ranar litinin to kaga wannan abin na yaƙe yaƙe kuma ƙanana ƙanana ana samu a wayansu ƙauyuka yau zaka ji soja sun kai musu hari a waje kaza ko su sun karya wani gada can sun kai wa soja hari da sauransu amma abin bai tsaye yau shekaru uku kenan da gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ke dauki ba dadi tsakaninta da masu jihar da kayar baya a jihohi biyu na masu amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to a daidai wannan lokaci bari mu kawo muku shirinmu na gaba wasanni a takaice hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru ta naɗa wani kwamiti na musamman wanda za su ziyarci filayen kwallon kafa sabbi wadda za a gudanar da gasar cin kofin nahiyar afirka a shekara ta 2021 shugaban kwamitin madan shula ta ce za mu zagaya dukkanin filayen kwallon kafa da aka gina sababbi kuma za mu bayar da rahoton mu lamba da jimawa ba lalega ta bangaren masu taka leda a kasar jamhuriyar kamaru muhammadu shafiu ɗaya daga cikin masu tamola a kasar ya ce su kan ashirin suke. To mu gaskiya dai eh, fatan da dai muke muna dai jira su shugabannin wannan wasan kwallon kafa su ba mu dama tukuna su ba mu izini ko umarni da za mu ci gaba da exercise domin wato mu fara gudanar da wasan kwallon kafa kamar yadda muka saba yau da kullum idan ma za su gindaya mana dokoki ne eh, na wato ka'idoji waɗanda za mu bi mu eh, na kare kanmu ga wannan cuta ta coronavirus sai su ba mu amma fa zai wahala a a ce 'yan wasan kwallon kafa sun ba da tazara tsakanin su domin ku sanin kanku ne wajen wato da ake wasa eh, wasan kwallon kafa da kyar ne ba za a samu wato eh, hada kafada ba ko kuma dan uwa ya taba dan uwa da kyar ne to koya za ku yi da bin ka'idodi na cakuduwa da takwarinku wajen hana kamuwa da cutar nan ta covid-19 zai wahala a ce mun yi wasa da wannan takunkumin rufe hanci da baki sai dai Allah ya kiyaye amma wasu kuma na ana cewa wannan cuta dai ta covid-19 ko coronavirus ba ta kashe matasa ba ta kashe matashi sai dai matashi yakan rabu da ita ne kadai amma ba ta kai shi ga halaka wasu cewa suke cuta ce dai ta da ci dai ta tsofaffi to mu a matsayin mu na matasa kuma mun saurari labarai kuma labarai sun tabbatar mana ga hakan saboda haka muna jira shugabannin mu na wato wasan kwallon kafa su ba mu dama tukunna sai mu ci gaba da wasan kwallon kafan mu ko exercise kamar yadda muka saba ba a koda yaushe insha Allah wannan abin da zan iya faɗa kenan musamman irin wannan halin da duniya take fuskantar wannan annoba ta coronavirus ko na ce covid-19 Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. kamaru ta ce ɗaruruwan mutane da ke kwance a asibiti sun arce daga cibiyoyin kiwon lafiya bayan samun ƙaruwar covid-19 da ke haddasa coronavirus kamaru na da mutum 7,400 da hudu da aka tabbatar suna dauke da cutar kana wasu sama da biyu da hamsin sun mutu da cutar a cewar alkaluman jami'ar john hopkins marasa lafiyar sun ce suna jin tsoron kamuwa da coronavirus ne a asibitin amma jami'an kiwon lafiya sun yi kashe kashedi cewa rashin jinyar wasu cututtuka da ke jikinsu ka iya jefa su cikin haɗari mai girma na kamuwa da cutar fafutukan neman adalci ga george floyd bakar fatan amurka da 'yan sanda suka kashe shi a minneapolis ta ci gaba a fadin amurka da yammacin jiya alhamis inda aka samu 'yan tarzoma a cikin zanga-zangar ba kamar kwanakin baya ba an gudanar da galibin zanga-zangar ne cikin lumana da yammacin jiya alhamis ciki hadda birnin new york inda masu zanga-zangar kisan floyd suka zarce dokar hana fita ta karfe 8 da yamma da alaman manyan tallafi da ake baiwa kamfanonin jiragen sama domin farfado da su bai isa ba manyan kamfanonin suna shirin rage yawan ma'aikata a wannan lokaci da suke fama su jure wa matsalar rashin tafiyar jiragen saman lamarin da ya hana masana'antar jiragen saman ci gaba fiye da lokacin da coronavirus bata bayyana ba kana ya jefa tattalin arzikin duniya cikin rudani kamfanin jiragen saman american airlines da kuma united airlines sun rage yawan ma'aikatansu ta kashi 30 cikin ɗari. shi ma delta zai sa wasu ma'aikata su yi ritaya da wuri da kuma sayan hannaye jari a wani mataki na rage yawan ma'aikata to madalla masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirye-shiryen namu a yau sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu shirye-shiryen a daidai wannan lokaci bari mu mika sakon fatan alherin muryar amurka zuwa ga ma'abuci sauraronmu a koda yaushe Malam Bala Muhammad Damban da amaryarsa Rukayya Ahmad wanda aka yi a yau juma da fatar Allah ya sa albarka Allah ya bada zaman lafiya. Yanzu kuma sai godiya ta musamman ga abokin aikin nawa Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta haɗa mana sautin shirin Julie Lazarus Gratiam ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara wani lafiya. Bis salam.